Shi dai wannan sabon mummunan farmaki da rundunar dakarun kawancen kasashen tafkin cajin takaddamar mai take Operation Lexanity da ke da zumar kakkaɓe 'yan ta'addan ISWAP da Boko Haram daga yankunan tafkin cajin baki ɗaya ta dukkanin ɓangarorin kasashen. Yanzu haka na can na gudana. Dakarun tafkin cajin sun shaida mana cewar sun kaddamar da hare-haren ne lokaci guda kuma ta dukkanin ɓangarorin kasashen wanda ya yi sanadiyar halaka gwamman mayakan na Boko Haram da kwato manyan bindigogi da harsasai, da ma cafke wasu mayakan na Boko Haram guda goma sha ɗaya, ciki har da ƙananan yara guda uku. Na nemi ƙarin bayani daga kakakin rundunar kawancen tafkin Chadin, kanar Muhammad Dole. Wato tsarin Operation Lake Sanity ya haɗa sojojin ƙasa da na sama daga ƙasashen Nijar, Kamarun da kuma Najeriya. Bangaren Malam Fatori akwai dakarun Nijar da na Najeriya, shi kuma bangaren Wulgo Marte akwai sojojin Kamarun da kuma na Najeriya inda jiragen sama waɗannan ƙasashen ke taimaka musu. Duk waɗannan bangarorin a tare ake kuma lokaci guda ake fafatawa

da kuma dannawa zuwa maboyar 'yan boko haram da take can kege da kuma gefen tafkin chadi inda suka yi daba ko a halin yanzu me ake ciki a halin da ake ciki yanzu wajaje kamar su arege fadondiya tumbul fulani da tumbul rago ka hada hadda su zanari bagadaza shawl da kuma shaka a can wajajen gabas duk an fatattake su an kashe na kashewa an kama makamansu kuma an kone mafakarsu har inda suke kera nakiyoyin da suke dasawa akan hanya sojoji sun je wurin sun tarausa wurin sun kwashe kayakin da suke waɗannan makaman da su shine yanzu a duk inda sun yan ta'addan sun ka hango sojojinmu suna na multinational joint tax force sai gudu suke yi kanar Muhammad Dole a kakin rundunar ƙawancen ƙasashen tafkin Chadi. A ɓangare ɗaya kuma, mai mazauna yankin ke cewa, Abdulkarim Abbas mazaunin yankin tafkin Chadin ne, sun noman da aka yi bana ma ba taba irin sa ba ba inda ba zuwa kuma a mota yanzu amma ka isa ka tafi wani gari ne daga giwa ka je funtuwa ka je ka dawo lafiya kalar amma mu daga nan zamu je har Chadi zamu tafi har Kamaru zamu shiga har Malam Fatere zamu tafi mu tsallaka mu shiga Nijar mu je Mali mutane suna tafiya ana kawo bandan kifi daga Chadi a gane da ba a kawo ana kawo daga Gamborun Gala da ba a kawo ana kawo daga Marte ba a kawo an yi noman shinkafa ga shinkafa kaca-kaca yanzu an yi noman hatsi ga hatsi ya sauka albasa ga kaca-kaca to me zamu ce kan mun zubar da godiyan Allah. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.